أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما يوحى فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق

amma da ta ta cikin ana amfani da ta soyi da mara a kwanan ana rubutu da a ya tambaya shi assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya ƙara girma ko ya ƙara daraja menene hukuncin mutumin da ya yi ƙarya wasu suna cewa mutum ya yi ƙarya azumin da ya kai ne menene gaskiya al'amarin malam da ka tabbata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 saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yad'a qawla zur wal amala bihi wa jahl فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk mutumin da bai bar magana irin ta karya ba da aiki da magana irin ta karya ba da kuma jahilci da husuma alharin yana azumi ba to wannan mutumin Allah bai bukatar azuminsa in ya ga dama ya in ya ga dama ya sha kenan wannan kashe da Allah yake maka kan kai ƙarya kana azumi asali ma azumin haram asali ma ya haramun ko ba da ba da azumi ba asali ko ba da azumi ba azumi abin nan ƙarya haramun domin hadisi Abdullahi bin Mas'ud cikin sahih Muslim da yake cewa wa iyyakum wal kadhib فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فكان من قال صلى الله عليه وسلم هو الأصبع سواء شكل أزمين يكوب شكل أزمين وكذا شكل نعم ولا تعالى الكريم يتنبايع أبي السلام عليكم ورحمة الله الله يقرر ما من الله zai tambara da amfani tambayar shi ta ce malamin hukuncin waɗanda idan ana sallah suna sallah tare da liman da ya karanta suratul a'ala da ke san mabarkika al'ala da kuma duk ce subhana rabbiyal a'ala ya ce wai menene hukuncin haka idan liman ya karanta sabbi isma rabbika ai sunna ce mutum ya ce subhana rabbiyal a'la saboda mai dai da qur'ani da sunna daga qur'ani ita kanta ayar da aka karanta sabbi isma rabbikal a'la amrni ma'ana kai tasbih kai tasbihi ka ambaci sunan mahalicin ka wanda yake sama da komai to umarnin da aka baka sai ka zartar da wannan umarnin sai ka ce subhana rabbiyal a'la hujja da jama'a sallallahu alaihi wasallam akwai hadithi hadisi abdullahi bin abbas cikin sunan abu dawud kuma albani rahimahullah ta'ala ya inganta hadisi wanda ibn mas'ud wanda ibn abbas yake cewa a duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sabbi husna rabbika al-a'la yakan yi addu'a yake subhana rabbiyal a'la akan na akwai hadisin Hudhayfa ibn Yaman a cikin sahih Muslim lokacin da yake sallar dare tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin raka daya ya karanta suratu bakara ya karanta suratul nisa ya karanta suratul ali imran har ma yake cewa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabba idan ya wuce wata aya ko ya zo wata gaba ta wata aya sai ya tarar da tasbihi sai ya tsaya ya tasbihi kenan tasbihin ma ba wai a wajen sanda hisma rabbika ta'ala ko ya so duk inda kaga tasbiha cikin alqur'ani musamman idan umarni ne kai tasbiha a wurin idan ka ga wajen roƙo ka tsaya ka roƙi Allah a wurin idan ka ka ga wajen ta'awudi neman tsari ka tsaya ka nemi tsari a wurin wannan shine sunna ta karatun alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'a Allah ya yi wasu mara ko a tsarin tsarin bayani akwai lokacin ilimin tsarin da bambanci tsakanin sallar tsarin da kuma sallar lafiya wani tasbih da kuma ta'awudi ko kuma yin wani abin wannan malamai sun yi saɓani amma mafi ingancin magana ya shafi dukkan da sallar farilla da sallar idan mutum ya tasbihi a sallar farilla ne ba da aula sallar nafila ne kuma hadithan halifa kan yaman da kuma karanta sallar da ne nafila ne manzala sallar sallar ya tasbihi saboda aka ya halarci a dukkan wurare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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ولا هم منا يصحبون فلا فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محاجات البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الرجل مع الله سبحانه وتعالى يقوى من قومي واللي كان هنا يمشي لكم لوقت رمضان hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah mai wata sauki ya tafi da haɗuwa cikin da masallacin da tara da ruwa kamar da bayan bayan kogawa kan tafsir alƙur'ani mai girma da makasoma fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa kan daidai ya nuna mana gaskiya da ba da ikon bi ya nuna mana fata ya ba mu ikon kawai cewa mun tsaya a kan aya ta talatin da shida cikin surar gambiya kuna fasisarar da ajal saurikun ayati falasar sa'adu aya ta talatin da bakwai yadda allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga aya ta talatin da takwas inda allah madaukin sarki ke cewa wa ya ƙuru na ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wannan cewa ya kulu na kuma suna cewa su wane ne iran mushrikan makka waɗanda suke roƙon allah a kawo su azaba suke ganin aiki fili da yawa me yasa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kullum yana tsorata su da wuta wuta wuta su kuma ba su ga wutar ba sai suka cewa wa sai Allah ya ce wa yaquluna suna cewa wata hadal ma wannan alƙawari na tashin kiyama da shiga wuta yaushe ne za a tabbatar mana da wannan alƙawari in kuntum salihin matakar kun kasance masu gaskiya wajen da da'awar ku cewa akwai tashin kiyama kuma akwai asara نعم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم yana musu bayanin abin da yake ure wanda gumo da laifin imani da shi su kuma ba su sani Allah ya yaba mana da imanin gai imaninmu a gaibu الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كم أنجم سيتي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون imani da gaibin nan akwai amfanin sa a dan duniya sannan kuma akwai sa a gobe kiyama wayannan kafirai da suke cikin dimuwa har ma suna cewa kawo azabar mu gani ba me ya kai su ga wannan ba su imani da gaibo ba su imani da gaibo ba kuma bala'i da mana mutum ya kurgara da kwakwalwarsa kawai wannan ciyar kwakwalwa mutum ya dogara da ita ya ce zai gudanar da rayuwarsa ba tare da imani da gari abubuwa da yawa a wannan rayuwar mun yarda da su kuma ba ma da musu abubuwa da yawa mun yarda da su ba ma da musu yawancin addinai sun yarda akwai mala'iku amma har yau ba wanda ya ga mala'ika akwai abubuwa da suke faruwa a rayuwarmu wanda babu wani tsayayye wanda yake baya sa wanda suke ganin sa sai ka san cewa Allah ne yake wannan kawai ya ce ka kai imani da gari yanzu wannan samar da muke ganin ta sai duk a haife ka da muka tarar da ita haka kuma ka rubuta wata waye ba ka sani kuma ba taɓa samun mutumin da ya fito yake ni na gina ba to Allah da ya halitta ya ce ni na gina a antum ashaddu khalqan am sama banaha ay banaha nahnu banaha nahnu banaha huwa ana ruwan sama ba taɓa samu wani baturin da ya je can sama yake kororo muna ruwa ake samu har yau ba taɓa samun mutumin da ya fito ya ce ni nake zubawa duniya ruwa ba amma duk mun imani ana ruwa Allah ya ce shi ke ba mu ruwa Allah sai ya ce shi ke ba mu ruwa muna shuka mu ga abu ya tsuru ka sa abu kai cikin ƙasa a cikin rami sai ka ga ya tsuru ya ba ka da yawa ba mu taɓa samun wani baturen da ya ce duk inda aka yi shuka a duniya ne nake tsoro da shi ba sai hatta ruwan mani ne yake daga cikin mahaifar mace wane ne yake jujjuya shi ya zarta mutum ya fito idan ka ce za ka kiri buge irin wannan abubuwan da hankalin ka bai ɗauka wala shi na yawa shi yasa waɗanda suke dogaro da hankulan su ajiye shara'a, su ce su ba za su yi imani da ilimin gai ba sun yi hasara sun sai kwakwalwar mutum tana da scope tana da hajji akwai abin da za ka iya hanguwa wannan akwai abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka allura kawai ne anesthesia za ka yi maka shi kenan ka shiga ga buba allura kawai hmm? an kunna jet ne so mu ci gaba a haka kamar za su kunna yanzu ko? to Allah madaukin sarki a nan yake cewa lauya alamun nabi da kafa lauya alamun nabi da kafa inda wa'annan kafirai masu nema masu gaugawa a nuna musu ilimin gaib a nuna musu azaba a yi tashin kiyama su ga azaba duniya alam inda wa'adar mutane suna da ilimi ya kusur na an wujuhihim na sa'ilin da ba sa iya kare fuskokinsu daga wuta wala an buhuri sa'ilin da ba sa iya kare bayansu daga wuta wala hum yunsarun kuma ba za a ba su wani taimako a cikin wuta ba da su san da wannan jawabu lau da masta'jalu bil ala la mastahza'u bil rusul la ma talabu al ala da ba su izgidi da manzanni ba da ba su ƙaryata lahira ba da ba su nemi a gaggauta musu da azaba wannan ayar tana gwada mana irin halin da kafiri yake ciki cikin wutar jihar wane irin hali yake ciki malam wuta ce za ta mamaye shi ko daga ina daga gabansa wuta ne daga bayansa wuta ne samansa wuta ne kasansa wuta ne gefen damansa da hagunsa wuta ne sai kasangar wutar da hannu ma baki ɗaya dukansu wuta ne ba wajen tsallakewa amma su ba su san wannan ba yasa yana cikin gaibu su kuma ba su imani da gaibu ba su kuma ba su imani da gaibu ba wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha lallai in ji Allah mu mun yi da wata wuta mai girma ga ainihin azzalimai a hafa bihi wannan wutar ta kewaye su ko ta ina suradiquha katangar wutar shamaku wutar ganuwar wutar ya kewaye su ko ta ina wa in yastarrihu yuhatu bima'in kubur a cikin wuta idan idan suka bi tsananin kishin ruwa suna neman agajin ruwa Allah ya ce yi gasu za a masa agajin amma da mai ya ce bi ma'in kalmuhu da wani ruwa mai zafi mai ɗoyi wasu malamai sun ce jini ne haɗe da ɗiwa kuma mai zafi za a ba su sha wasu malamai sun ce kalmuhu ne wato wannan ruwan ruwan narkakkiyar dalma ce ake ba su su sha mana a dalma ce ka sha shi gaba da rikisin ruwa بئس الشراب شر لو أنا أرجع وساعة مرتفقة كما أن المطلوب سامو لنا وأن المدن يامو وأن إيا دي دي دي فضل الله سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وأن الكافرين سوت جهنم فلا يشم فقع daga wutar jahannama shimfidar su ma daga wutar jahannama kafat su daga wutar jahannama sannan mayafin da bargon su na rufa a cikin wuta daga wutar jahannama sama wuta ƙasa wuta wannan iya dinka shi fadin Allah subhanahu Ta'ala. Lafin min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا Allah ya ce lahu Mai fawqihim bulan a cikin wutar suna da ainihin wato balbalin wuta daga saman su wuta ne mai girma haɗe da hayaki na bulan don ana nufin girwa ba girwa cikin wuta idan ka ji bulan jamu ne na bulan ana nufin wuta ne mai tashi ne bala'in tashi haɗe da hayaki min fawqihim samansu wa min tahtihim da kuma kasa Allah ce yana ga mana wannan da kuma tsoron zalika yukhawwifu Allah bihi ibada Allah yana tabbatar wannan ne domin ya tsoratar da bayinsa aka ce maka Allah Allah ka natsu wanda Allah duk duniya wane ne zai ci kuji tsoro na ba da cewa kuji tsoro na sai Allah da ce falata kafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha kuma ji tsoron Allah da gai idan ka ji tsoron zaki ka tsere masa ka raba gari da shi ka daina ganin sa shine zaman lafiyanka amma kuma idan ka ji tsoron Allah subhanahu wataala dole kuma idan ka tsere masa kuma ka dawo gage shi kuma da duk dukiyar ba inda za ka koya duk duniya ba inda mutum zai koya wai Allah ya daina ganin sa yana cikin dukarsa cikin kamunsa ko da irin lokaci sai ɗan bai ga daman kama ka ba wannan iya cikin da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum ma nar sarabiluhum jam'u sirbal wa huwa al-qamis kafiran da suke cikin wuta wato ainihin rigunan sawansu daga wuta ne wata sha wujuha Na sannan kuma fuskokinsu wuta ne balbal yake ci wannan iya daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ɗan fahu wujuha hominna wa hunfiha kami'a tansahu wujuhahum an-nar wuta na cin fuskokin su وتغشى وهم فيها كالحون sannan kuma a cikin wutar za ka ga fuskokinsu a ɓace a lallace kullum ka su kamar suna cikin fushi saboda wuta ta riga ta cinye laɓar da hancin fuskar ta goma iri ɗaya jama'a kan da ake kyashe wuta sau da yawa ubangiji allah yakan gaya mana irin wannan kaɗan fa yake gaya mana cikin bala'in lahira wannan kaɗan ne wallahi a ciki a duk komai ba domin mu gyara zama mu nan duniya in kana kariya ka daina kariya in kana cuta ka daina cuta in kana zalunci ka daina zalunci in kana butulci ka daina butulci in kana ha'inci ka daina ha'inci duk wani abu da Allah ya hana ka bari ka bi Allah sau da kafa ka bi manzon Allah sau da kafa sai ka kukuta daga wuta ka shiga aljanna wannan shi ne abin da Allah yake bukata daga wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce au ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nara wa la an zuhurihim wa la hum faru. to anan su anan kafirai me yake su ga inkarar tashin kiyama me yake su ga bidan a gaggauta musu da azaba jahilci har ga Allah su ba imanin mawai wani tashin kiyama ba su ba su imani wai a tona ba zaba ba ba su imani ba ba su imani ba su wannan jahilcin nasu shi ya kai su ga gaggauta da neman alaba shi sa da wasu sarki ke cewa yasta'jilu biha alladhina la nuna biha wa'anda suke neman a gaggauta musu da azaba su da wanda ba su yi imani da tashin kiyama su imani da ita ba saboda ba su santa ba sun jahilce ta wallazina amanu amma kuma waɗanda suka yi imani sun santa nuna biha sun yi imani da tashin kiyama sun yi imani akwai azaba sun yi imani akwai ukuba wa ya'lamuna annaha al-haq don su da ilimi ba jahili ne jama'a mumini ainihin malami fa wa ya'lamuna sun sani annaha alhaq cewar tashi alkiyama gaskiya ne wannan ilimin da muke da shi na cewar tashi alkiyama gaskiya ne to shi yasa ma da muke gyara kamar tun daga nan duniya suna tausaya mana Allah tausaya musu na bal ta'tihim baksa bal ta'tihim بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون التي بل تأتيهم بغتة wannan tashi alkiyama da suke maganar ta suke cewa a duk kauta musu da zuwanta Allah ce bal ta'tihim barsa idan za ta zo musu za ta zo musu kwatsam wannan Allah ya gaya mana yaushe za a yi tashin kiyama ranar juma'a ranar juma'a za a yi tashin kiyama amma kuma wata juma'a ba mu sani ba mu sani Allah ya sanar da mu cewa tashin alkiyama ya kusa tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na raye shi yau shekara 1400 da abu Allah yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kiyama ta kusa wata ta dare biyu tun daga lokacin ake gaya mana cewa kiyama ta kusa kuma ta kusa Allah madaukin sarki ya zubo mana alamu da yawa ta hanyar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da za su nuna mana cewar alkiyama ta kusa kuma nan alamun kusan yawancin su da kiɗa sun gama sun kai ƙananan alamun tashin alkiyama akwai wani littafi ashiratu sa'a na babban malami da ake ce masa yusuf ulwabe mutumin saudiya a cikin wannan littafin ya kawo ƙananan alaman tashin alƙiyama kamar guda hamsin da ya abu sannan ya ce dukkan su baki sun ƙari da ma'ana ya barka kusa ya barka kusa to manyan alamun ƙiyama suna nan kamar sha ɗin sha biyu su kuma idan na farkon su ya bayyana wanda yawancin malamai sun yi a akan cewa na farkon manyan alamun tashi alkiyama shine tulu'u shamsi min maghribiha rana ta saba inda take hulowa inda take kullowa kan tana kullowa daga gabar ta kullo daga yamma idan na farkon ya faru shikenan sauran za su ci gaba da aukuwa ne kaya bayan ɗaya ba tare da bata lokaci ba har ma malamai suka ce kamar taribi ne idan ka tsinka shi yadda za su zo waɗannan to haka wa'annan alamun tashi alkiyama manya za su zubo lokaci guda saboda haka ba daidai bane mutum ya shantaki ya zauna ya ce to ai da sauran lokaci ma'ana lokacin yayi lokacin yayi yanzu kan misali daga cikin ƙananan alamun tashi alkiyama akwai taqarubuz zaman akwai taqarubuz zaman wato takurewan lokaci lokaci yayi kusa da juna yanzu nan kanyi ne yanzu nan kariya ya waye yanzu nan sati ya wuce yanzu nan shekara ita yi a to yanzu zama mu a wannan masallacin shekarar ba wai shekara guda ke nan ba da azumi wannan alamar ta tabbata ko bata tabbata ba daga cikin ƙananan alamun tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata za su yawaita maza za su yi kada har ya zanto namiji guda mata hamsin da suke halarsa jama'a lokacin ya yi ko bai yi ba wallahi lokacin ya yi wallahi lokacin ya yi mata sun ajiye kunya kama kunya ta mata ne yanzu sun ajiye kunya suna fitowa social media su ce don allah ku aure mu mana haba duk da azumin nan akwai masu fitowa suna cewa haba yanzu fa ga azumi ya zo fa idan kuna son a zauna gidan mahaifina da azumi wai a zo a tafi da ita lokacin yayi to saboda haka Allah madaukin sarki a bal ta'tihim balta a ta'tihim barta wannan tashi alkiyama idan za ta zo kwatsam ne kawai ba tare da an sansance ba za su ga tashin alkiyama ta yadda ta yadda babu hanyar da mutum ma zai ce yanzu ya tuba karɓi tubansa Allah ya ce ba hatuhun idan kiyamar ta faru kwatsam sai ta imotar da su shiga cikin imuwa da shakka la yastati'una raddaha wannan lokacin ba sa iya mayar da wannan kiyabar wala hum yunzarun kuma ba za a aikace su ba ballanta za su ce za su tuba wala qad istuhzi'a bi rusulin min ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد استهزئ برسل fa haqa bil ladina sakhiru minhum فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله يتي ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة للمري an yi izgili da an yi izgili da manzanni gabanin ya rasulullah sallallahu alaihi saboda siyakin ayoyi da muka karanta a baya ya nuna cewa suna izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون هذا الذي بعث الله رسوله to na izinin da Allah subhanahu wataala yake kwantarwa da manzansa hankali wannan izgilin da suke har ya dame ka a ce maka ka ɗan gale wanda kar ya dame ka a ce maka ka cika gemu kamar gemun bonsuru kar ya dame ka wannan duk wannan fadara sai da gare mu fa musamman almajirai ɗaliban ilimi yau idan kana da kasanni irin na almajiri da neman ilimi ka zama abin walakanci ana ganin ka da kankanci wannan izgilin da ake maka ya karfafe ka Allah yana kwantarwa da manzansa hankali wala qadistu huzi'a bi rusulin min qablika wannan izgilin da ake maka ba daga kanka ya faru ba duk annabawan da suka zo duka an musu izgili sai dan baka ce la ilaha illallah za ka ce a zo a bautata wa Allah to kai abin izgili ne a duniya saboda haka kwantar da hankalinka izgilin zai kai wannan yana daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabl duk abin da suke gaya maka su ce maka majnunu su ce maka sahiru su ce maka kahinu su ce maka sha'iru duk irin wannan an gaya wa manzanni gabaninka ma yuqalu laka ay alladhi yaquluna laka min al-kalam as-sayyi al-alqab allati yulaqibunaka biha min alqab sayyi'a kilat lirrusul min qablik duk wannan lakabobi ce maka mahaukaci ne a ce maka mawaki ne a ce maka boka ne a ce maka kaza ne duk wannan an gawa annabawa da manzanni da da aka ga musu su mai suka yi Allah ya ce sabaru ala ma fa sabaru ala ma sai suka yi hakuri. kan karyata wanda aka musu wa uzu aka ci gaba da cutar da su hatta a tafin nasaruna har zuwa lokacin da nasarar mu ta zo gare su to kai ma mai da'awa kai ma malami mai karantarwa za a maka izgili za a cutar da kai me za ka yi ka yi haƙuri irin da manzanni da annabawa har sai Allah ya zo da nasararsa kuma nasara matukar kayi gaske kuma kai mumini ne wallahi sai kai nasara a rayuwarka wala huzi'a bi ولقد min qablika fa haqa bil ladina سخروا minhum ma كانوا bihi yastahzi'un Allah yace wa annan mutane da suka izgile da annabawan su sai azaba ta zo ta kewaye su haqa ai ahafa lafazin haka da larabci yana nufin kewayewa azabar da ba za ta tabbata ba za ta barka kofa ba ba mafita tana gabatar da daya tana dama tana hagu tana sama tana kasa babu makubuta wannan shi a hafa kuma wannan lafazin ana amfani da shi ne kawai akan abin halaka abin shari idan alkhairi ne ko da alkhairi ya zo ya kewaye ka larabci ba a ce maka haka an gane ko ke fa haka bil ladina sakhiru minhu Wa'annan da suka yi izgili da bawansu sai azaba ta zo ta kewaye su azabar ita ce ma kanu bihi ya yastahzi'un Shi ne abinda suka kasance suna izgili da shi suna cewa kawo mana azabar ba. Ai annabi kanu bihi ya ajalihim da isti'jalihim bi azab huwa alladhi haqa bihim wa ahata bihim min kulli jani wannan wanda suke izgiri da shi na azaba suke cewa kawo musu azabar mana to wannan azabar waɗanda suke izgiri da annabawan su azabar sai da su ta kewaye su baki da. annabi nuhu mutanensa sun yi haka azabar ta bullo musu daga sama da ƙasa Allah ya ce fa fatahna alaihim abwaab as-samaa bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر annabi lot shi ma mutanensa hakan azaba ta zo ta kwashe su annabi shu'aib mutanensa hakan azaba ta zo ta kwashe su annabi hud mutanensa hakan azaba ta zo ta kwashe su annabi salih mutanensa hakan azaba ta zo ta kwashe su ولا ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نعم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون anan kuma Allah madaukakin sarki yana gwada masa ƙarfin yana gwada sa da ikon sa da دي yawan mutanen duniya Allah madaukakin sarki ke kulawa da su duk yawan dabbobin duniya sawa'un daji ne ko tsuntsaye ne ko kifayen ruwa ne wallahi Allah subhanahu wataala shi kadai yake kulawa da shi duk yawan aljanu da shaidanun duniya Allah subhanahu wataala shi kadai yake kulawa da shi duk yawan mala'ikun duniya Allah shi kadai ke kulawa da shi kai hatta bishiyoyi da duwatsu da ruwa da duk wani abin da ba shi da shi'uri baya cewa Allah kadai shi yake kula da su Allah yana son ya dawo da hankalin waɗannan kafirai da na akili, da hujja irin ta hankali Kasar shi arne ba a ja masa aya ba a ja masa hanyi, sai da ka yi ta'amuri da shi da iya abin da ya yarda da shi na ɗan wannan ƙaramin hankalin ƙwaƙwalwar da ya yarda fita. kamar da aka samu wani bawan Allah a India kwanan nan kwanan ba bai duke ba wani matashi da saurayi yayi munazara da muqabala wani hamshakin mulki wanda ke yarda da Allah ba kuma Allah ya dora shi a kansa Allah ya bashi nasara mutane miliyoyin mutane suka shaida kuma dubbannin mutane suka musulunta don wannan mukabala kuma duk hujjojin da ya kawo da hankali ne kuma shi yasa shi da yi mai kira mutane zuwa ga hanya to lallai fa kowa za ka yi ta'amuri da shi ne iya gwargwadon abin da ya imani shi yanzu ba za ka je ka cinkari kirista ka ce za ka yi magana za ka yi muhawara da shi ba mana sai kasan bible an ba ka sani ba ka yi shuru da bakinka ka bar gurin ba za ka iya magana da muhawara ko mujadala mutumin da bai yarda da Allah ba kwata-kwata bai yarda da wani littafi da aka so kwata-kwata ba za ka yi mujadala da shi ba dole sai ka san hujjoji da hankali shi kuma makaranta ne na musamman da ake koya wayansu kuma Allah yana ba su a bisa baiwa al imamun al rahimahullahu ta'ala fiya daga cikin manyan malaman da Allah ya ba su irin wannan logic din a zamanin sa fastoci da yawa sun musulunta saboda ya san bible a zamaninsa mulhidi da wa'anda su yarda da Allah ba da yawa sun musulunta saboda yana da hujjoji na hankali shi aka ce wata rana sarkin gari ba shi daya ya kira shi da zuwa yi mukabala a daurarsa shi da ba an san shi baya da kusur a fada baya durkusa da kowa in kaga ya durkusa to yayi sallah shi kuma wannan sarkin ana durkusa masa kuma abin yana masa ciwo ba killani bai taba zuwa ya durkusa masa yana san a jawo shi fada yanzu zo ya muƙabala kuma a tozar gashi a wurin kun san da sarki yayi sarki sai sa aka yi ƙofar fadarsa da gerar ƙofa gajera sosai ta yadda idan za ka shiga dole sai ka kuya kuma shi sai ya zauna daidai bakin kofar ta yadda idan bakin lami zai zo zai shigo ta wannan kofar dole ya durkusa su da yake wasu baka ana ba shi suratun badiha zai shigo fada yana zuwa kawai sai ga irin kofar yana leƙawa sai ga sarki a zaune can yana gina shigowarsa sai ya ja da baya sai ya juya sai shiga da kowa wasu. a ga ya ba shi ta kashi ke nan to ya ci kashi da ya shiga fada an tara masa manya-manyan fastoci wanda zai yi na bara su irin fastocin da aka tsara masa irin wanda ba sa aure ne gane ko ba san akwai wani matsayi a christianity idan ka kai aure ma haramun ne saboda ka fi karfin kai aure ka fi karfin a ce maka kana da aka jera su duk su ba ne aure cikinsu a kallani na shigowa sai ya zauna ya musu hannu barkan ku barkar barkan ku dai barkan ku dai ya iyali a sai hankalin su ya tashi iyali ko, kai baka san ba mu aure ba ita to ba mu aure kuke cewa Allah yana da shi Allah yana da mata ne ai daga nan munazara ta kai to irin wannan sur'atu baliha da ana son mutum ya san to yana shi duk wani fi hariji ka san yadda zaka fita? Allah ya ce qul man yakhlaqu bil-layli ha, nahar kace da waɗannan mushrikan makka man yakhlaqu bil-layli wane ne yake kulawa da su da dare kula barci ai ba maka farin kai ba ko mu dan nan mamu da wannan sanan ko mu dan nan muna nan musulmi ba mu san Allah ce yake kula da mu da dare kula barci ranar lokacin da kake bacci ba ka sanin komai duk wani ƙarfinka ya ƙare duk wata dabarar ka ta ƙare Ƙwalwar ba an tana aiki kwasha ne mutum zai zo kanka duk abin da zai yi wallahi da zai wanda yake neman ganin bayanka in ya zo da takobi kana kwanci kana bacci zai iya ko ba zai iya daga nan ka tafi wannan wata tawaya ce Allah ya sanya mana don mu gane cewa mu mutane ne ba mu sai ba shi kuma Allah subhanahu wataala sai ce la ta'khudhu sinatun shi ko gangadi ba ya yi wani tsanan lokaci ce wannan ita ce siffar cika duk wani dan adam da ka sani mai tawaya ko man karfin sa nan duniya mai tawaya saboda mai saboda yana bacci lokacin da kake bacci karfin ka ya kai kuma shi yasa ma Mangala sallallahu alaihi wasallam yace an daga maka alƙalami ba a rubuta ba duk laifin da kai gara bacci ba a rubuta ana laifin cikin bacci ko ba a yi Allah ba ya hana rubuta ciki ba hadisin Mangala sallallahu alaihi wasallam ya hana rubuta ciki amma idan da cikin bacci baka sani ba ka juya ka kwanta a bisa cikin kafa ba a rubuta maka kuma ne rubuta as-salat wa الصلاة وعن naim hatta yastayqi to a wannan yanayi ne wanda karfin ka ne kai Allah kuma shi ke kula da don me don a cikin baccin abubuwa da yawa za su iya faruwa da kai ka mutu ma ba shi malam ka san wani lokacin idan ka kwanta ba daidai ba ruwa na iya haurawa tun ka mutu a aiki amma kuma Allah sai ya hana saboda lokacin ka da su so nawa ne mutum yake bacci cikin daji maciji zai zo ya fita kansa su fi ko ya zo ya bi ta gefensa ya raƙa ya wuce mai sani ba wane da ya kiyaye shi daga tsaron wannan macijin wallahi Allah ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa lahu mu'aqibatu shi Allah yana da wa'ansu mala'iku masu kulawa da mutane sunan su mu'aqibat Allah ya yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi haka ne ko yahfazunahu min amrillah lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawm Allah ce akwai kowa fa yana da wannan magana sunan su mu'aqibat daban da raqibul atid mana idan Allah zai bude idan ga abinda gatan da Allah ya maka da security ne masu gadi da suke bin kakare da rana ba na kai kafin nan kai nan gata ne ko ta dogo kai ka kaga kana da rakai a ce suna rubuta ayyukan duk inda kaje suna rubuta sannan kana da ba mu'aqibatu sannan ba da sun dai ba kuma mala'ika dai ba ba biyu ba ba uku ba suna da yawa ba ka da kai kai da yahfazudahu min su suna kiyaye ka da wani labarin Allah mana idan ka ga kula ta harbi mutum malam su wannan rubutacce yake a gurin Allah cewa su ya faru ba na kawa mu'akku ba ta sai su ji da ita wannan kaddara shi harba shi sai ya harbe an ba haka ba suna nan suna kiyaye shi ne allah yake musu gori da shi yanzu kun manta wane ne yake kulawa da kukuna bacci wannan hari wane ne yake kulawa da kukun fita neman abinci da rana raka da dama suna da ɓau ana yanzu tasowar ka zuwa ta shirin da motoci nawa ka wuce kafin ka zuwa mashina nawa ka wuce kafin ka zuwa amma ka wuce sun wuce allah ne giya wanda allah ya rubuta kuma sai kun kara wadda Allah ya rubuta dole sai ya faru sai kun tara an mu'aka ba su za su gani su ce wannan kaddara ne buga masa an gane ko haka lamarin Allah ya ce me yasa Allah subhanahu wataala yake tambayar kafirai wannan tambaya ta inkari da tawbihi da takriri domin wannan malamai kuma suna cewa haza istifhamun إنكاري توبيخي تقريري هذا استفهام إنكاري توبيخي تقريري أنا إنكاري إلن أبن سكيني ana zargin irin mummunan mu'amala da suke wa Allah sannan kuma akwai sakare abinda suka yarda da shi cewar Allah shi ke kulawa da su da daddare shi ke kulawa da su da rana malam har nan ba su san da wannan domin sun yarda da tauhidin rububiyya wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din wannan mushrikan makka ne fa su abu jahl ne da'awu Allah idan suka dan hau kwale kwale igiyar ruwa ta dan bigi hankalinsu suka dan girgiza su akan teku sai su koma sai su san Allah su roƙi Allah mukhlisina suna masu ikhlasi har ma cewa suke yi da in an jana min hajji ne da kunan na mina shakiri in an jaita na min hajji ne da kunan na mina shakiri ya Allah idan ka kubutar da mu wannan da yake zama fa suke gayawa a lokacin sun yi watsi da gumakansu sun huban ba a magana su a wannan gurin ya Allah idan ka kubutar da mu daga wannan teku za mu kasance masu godiya amma kuma Allah yake falamma jahun ila barri izahum shirku yayin da kuma aka kubutar da su daga teku suka koma doron ƙasa sai suka koma bautan huba da lata da Aisha. to Allah subhanahu wa ta'ala ce kun banya kalakun bil layli wal nahar ce da su tambaye su wane ne yake kulawa da ku yake kiyaye ku daga sharri cikin dare da rana amsar ita ce Allah ta me za ku bauta ta wajen sa me yasa za ku bauta ta wajen sa me yasa za ku roƙi wajen sa me yasa za ku ƙanƙantar da kai ga wajen sa me yasa za ku ji tsoron wajen sa sai Allah ya ce minar rahma minar rahma jama'a mu kula da ke wannan mintar bayya kalakum bil laili wan nahari min ar-rahma malaman tafsir suka ce wannan min akwai kauli biyu akai kauli da farko shine min din badaliya ce min badaliya ma'ana wane ne yake kulawa da ku cikin dare da rana koma bayan Allah wanda yake a madadin Allah kuma babu sai Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani guri araditum bil hayati dunya min al akhirah min badal badaliya ay araditum bil hayati dunya badal al hayati al akhirah shin kun yarda da irin rayuwa ta duniya jin daɗin rayuwar duniya akan rayuwar lahira a maimakon rayuwar lahira yadda kuma da yawa daga malaman tafsiri suka tafi a kan cewa min ɗannan ana nufin من الرحمن قول الله عجل معنى قل من يقلأكم بالليل والنهار من الرحمن وانين يكي كيا يكود للدلي يكي كلا يكود للدلي بلانا دقى عذاب الله من يوى الرحمة التي بل عن ذكر ربهم معرضون Allah ce kawai kalewa ibn masar ba wai ba su san Allah ne mai kula da su ba sun sai sun san Allah ne mai kula da su da dare Allah ne mai kula da su da rana amma abin da yake faruwa shine huma an dhikri rabbihim mu'ridu sun juya wa alqur'ani baya A dhikr suna da ma'anar qur'an hum an dhikri rabbihim su wa'annan mutane ga littafin mahalicinsu alkur'ani mai girma mu'arizun sun mutunci sun juya ba shi kuma da mutumin da ya juya wa alkur'ani baya yana da rayuwa ta kunci nan duniya da gobe ke wa man a'rada an zikri fa inna lahu fi dunya ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نجي wannan ayar mai tafsirin ta a shekarar bara a cikin wannan sura a cikin suratul fa a cikin suratul fa yanzu za mu da bukatun haka lokaci yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya rafa da mu ga wannan ba ba